muna yammacin talata wanda shine yammacin tara ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 24 ga watan Novemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na hudu kenan insha Allah cikin jerin rusa da muke daga littafin Ishratun Nisa na al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali wanda aka fi da suna al-imamu an-nasa'i mai littafin as-sunan wanda ya rasu shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta mishi zamu tashi inda malam yace babu hubbur rajuli babu hubbir rajuli ba'da nisa'ihi akthara min ba'd babin da ke bayani akan mutum ya ƙaunaci wata matarsa fiye da wata ba'abu dama lafazi ne wanda ya ba da ma'anar guda ɗaya ko sama da ɗaya. idan mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu sai zama Allah subhanahu ta'ala ya jarabce shi da ƙaunar wata a ciki fiye da wata ɗin. to ya hukuncin haka yake kuma haka ta bayyana yaya ne al-imamu an-nasa'i yake cewa akhbarana ubaidullahi ibnu sa'ad ibn sa'ad ibn ibrahim ibn sa'ad قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت الإمام النسائي كون إسنادي wani abu da na sune ne mana ishara tun a baya shi ne za ku ga yana sa ma hadisan lambobi iri biyu akwai lamba wata ke misali wannan shi ne lamba ta shida sannan kuma sai aka ƙara samun shi wata lamba ta daban lamba ta dubu bakwai da ɗari shida da 61 a nuskata ni dai to wannan lamba ta shidan wato lamba ta shida a wannan littafin wannan lamba mai yawa kuma lamba hadisin kenan a cikin as-sunan al-kubra domin duka wannan littafin yana cikin as-sunan al-kubra ta Imam nasai to wannan isnadi daga malam Ubaidullah ibn Sa'adin, ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibnu abdurrahman ibnu auf jikan sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama abdurrahman dan auf sunan shi ubaidullah baban shi sa'ad <clears throat> kakan shi ibrahim baban kakan shi sa'ad kakan baban shi ibrahim sannan kakan baban kakan shi shine abdurrahman ibnu auf babban sahabin nan na fata mun gani shi wannan malami ya rasu shekara ta 226 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana da hadisai a cikin bukhari da sunanta abu dawud da tirmizi da kuma nan nasa'i da muka gani yana riwaya shi kuma a nan ya ce Haddasa na ammi baffana dan uwan mahaifina to sai mu kalla baban shi shine sa'ad ibn ibrahim dan uwan baban shi shine yaqub ibn ibrahim wanda ya rasu shekara ta 208 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sidda sita yaqub ibn ibrahim shi ma jika ne kenan ga wancan babban malami cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi kuma yace haddathana abi shi yaquba ɗan ibrahim shi kuma yana riwaya daga baban shi ibrahimu dan sa'ad kenan ibrahimu dan sa'adu dan ibrahimu dan abdurrahman shine baban nashi ibrahimu dan sa'ad dan ibrahim wanda shi kuma ya rasu shekara ta 130 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma daga cikin rijalul jama'a shi kuma yace an salih salih ibnu kaisan kenan al-madini salih ibnu kaisan al-madini wannan hadisi yana na cikin a cikin littafin al imam muslim da abu dawud da sarwaito shi haka al imam tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir haka al imam ahmad ibnu hanbal a cikin musnadinsa duk sarwaito wannan hadisi to salih ibnu kaisan mu kalla da kyau mu kiyaye shine ke riwaya daga ibnu shihab az-zuri kenan to wannan isnadin zai zai mana magana a kan shi akwai masu riwaya shi guda uku salih ibnu kaisan da shu'aib ibnu abi hamza da kuma yunus ibnu yazid wani ita ce riwaya cikin sahihu muslim to su ukun nan dukkanin sun ruwaito shi za kuma mu ji riwaya daban ta ma'mar ibnu rashid as-sanani wanda shi kuma ya ruwaito ya saba musu na sai zai ishara zuwa ga wannan saɓanin. wanda ya yi shi zuzi daga barinsu to mu rike salih ibnu kaisan riwayar shi daga ibnu shahabin ta hannun wane muhammad ibnu abdurrahman ibnu al-harith ibnu hisham yana daga cikin al-ashraful ajwat sharifi ne jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya shahara da kyauta yana da hadisi a cikin bukhari da as-sunan al-arba'a shi ke riwaya daga aisha a dukkan riwayoyin guda uku ta wajen salih ibnu kaisan da shu'aib ibnu abi hamza da kuma yunus ibnu yazid duka dukkanin sun ruwaito daga ibn shihab daga wannan malami cikin tabi'ai shine wane muhammad dan abdurrahman dan harisu dan hisham yace aisha ta ce radiyallahu anha sai da tuna aisha Allah ubangiji ya kara mata yadda aisha bintu abi bakr siddiq kamar da aka sani amaryar manzon Allah sallallahu ita ce matashi ta uku daga cikin matan da ya aura bayan khadija da ta rasu ya auri sauda ba da jima ba kuma ya auri ainihin aisha an kawo mashi yi aka ce ya rasulallah wata daga cikin gwaggwannin shi take ce mashi ka ta rasu ne zai hana ka yi aure ya ce tuwa kike bani shawara sai ta ce mashi budurwa kake so ko ko bazawara ya ce duk a cikin biyun wanne kike da shi ta ce ina da budurwa da zan baka shawara akan ta ina da bazawara ma da zan baka shawara ta ce ga sauda ga kuma yar gidan abokinka aisha ki ki bari zan yi shawara zan yi tunani to ne duk in ya kwanta bacci kamar yadda ya ba da labari yake gaya mata yake cewa uri tuki fil ne. an nuna mini ke a cikin bacci an lullube yake da irin gyalannan na amarya ko yace faza aftu akshifu anki sai na je zan buɗe idan sai aka ce min a karka buɗe. amma dai amaryar ka ci. a wani farkin kuma da aka ce aka buɗe mai ya ganta jibril ya ce mashi habihi imra'atuka fid dunya wal akhirah wannan da kake gani mata ka a duniya da lahira shi za ko dan shi a sota ko ya kita shi ya asara annabi ne Allah ne ya aiko malaika ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan hadihi imra'atuka fi dunya wal akhirah to ko wani ya kita ko ya sota ba shi ya jiyo ba ba ba shi yake shan wahalar banza kawai a cikin tunanin shi domin kiyayya tana da wani matsala duk sanda kake kiyan mutum da ka gan shi sai ka ji takaici a ranka da an kira sunan shi sai ka ji haushi da ka ji Allah ya ba shi ta falala sai ka ƙara jin damuwa sai kake takura halama shi bai san kana yi ba ka kake bakan ka wahala duk wanda yake yin kiyayya da wani yake jin haushin wani psychological shi ke cutar da kanshi kuma Allah ba zai fasa ba wancan abin da ya bashi na numfashi da arziki da rayuwa da ɗaukaka Allah ba zai fasa bashi dan kana jin haushi ba to annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi haka da shi sai je samu sai Abubakar bakar ya ce ina son yakka farko abubakar yake cewa ya rasulullah inna habnatuka ai kai ma yakka ce ba kace kana son ta sai ce a hiya halalun ta halatta gare ni ta halatta mutiya wurin mata abokin shi ƙara zumunci ne ma kada ke kike ce ya za a yi abokinka ku so tare kuna zuwa taɗi guri na yanzu kuma kina san yata wannan rashin kunya ha ina a hajiya ba komai a ciki daga nan kuma kin ga yadda sai dinga ce miki gwaggo ko inna ko maman karima bari zai dinga sunan sunanki ba kuma in da yana zuwa gidan ya zauna ya ce ki kawo abinci ya dan zuzule ki irin mata aboki yanzu ba zai iya wannan ba kin girman ki ya karu so sunna ne mai kyau mai karfi yana hada zumunci sosai kuma kai ce a ah, yanzu mutumin da muka taso tare da shi eh kai yanzu baban Halima ba tare kuka zo kuke ba gona ba sa'an ka ne zai auri zai auri yata dama shi namiji yana iya cin sa'a da da mata kaman dabaka eh, hudu kaman jil hudu generation hudu ma'ana yana shekara ashirin ya auri mace ya shekara sha takwas misali ko ashirin sa shi yana da shekara talatin zai iya auren wata ya shekara ashirin yana da shekara arba'in zai iya auren wata ya shekara ashirin ko mun gani yana da shekara hamsin zai iya auren wata ya shekara ashirin har yanzu in ga ya ci ya ci zamanin shi ya ci na 'ya'yan shi ya ci na jikoki ya yi zare da yawa ko amma dai namiji na iya yin haka ba wani abu bane gare shi amma da wuya ka samu mace ta ci irin wannan zamanin da wuya bai yiwuwa ga mace haka Allah ya tsara abu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta amma bai tare da ita ba sai da aka je Madina bayan an dawo daga yakin Badar sai kuma Allah ya bata ya bata shiga a cikin ransa yana kaunarta malamai sun yi kokarin su gano sirrin da yasa Aisha ta samu kauna a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga kasancewa dai mun san kauna dabi'a ce zaka ga abu ya burge ka tun daga kan mutane yan uwanka ko wani nau'in abinci ko wani gari ko wani nau'in sutura ko wani irin tunani duk abubuwan da suke burge mu ko suke ba mu sha'awa ya dace da mu ne to bayan dacewa da tunanin <clears throat> sannan ta kasance mace ce kyakkyawa a cikin kawayenta da sa'o'inta da danginta ana kallonta a matsayin wata tsara saura a kyau sannan kuma mace ce mai hankali da zurfin tunani ga ƙananan shekaru amma kuma tana da hankali tana da zurfin tunani tana da basirar ilimi da haka ta kwashi ilimi mai yawa a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ya mace ce ai musulunci ba ai ya mace ta kai Aisha ilimi ba hadisai kawai ta roto hadisai guda 2220 shi sa sayyidina Umar yana halifa kamar da al a Az-Zahabi ya bata a cikin sirata cewa Umaru kana Umaru yuhilu ilaiha al-fatawa Umar an mishi fatawa musamman ta shafi mata sai ce a jegon aisha haka masaruk yake cewa ya ce ra'aitu mashiyakatan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama halfara hal fara'ida ga dattawa cikin sahabban manzo Allah sai suna sa tambayan ta mas'aloli akan gado so tana da wannan dimbin ilimin sannan tana da tambaya yawan tambaya ta ce ya manzo Allah me ya faru da kaza me yi kaza tana yawan tambaya kuma tambaya mabuɗin ilimi sannan ta kasance kuma ta fahimci me yake so a rayuwa mun yi mujiran nan game da Manzara sai yake son turare Aisha ba ta rabuwa da turare a tare da ita koyaushe ɗakin ta cikin ƙanshi yake tana turara shi duk wani nau'in turare ta san shi sannan kuma tana da tana son ta mishi abin da zai gani ya burge shi shi sa take aran gwalagwalai ta ari hijabi ta gyara labulanta ta ari gwalagwalai agun agun agun uwata shine wanda har ya bata a hanyar yaƙi din nan ko yi tana da shige da fice kan tafai ta fahimci mai mijinta din ne yake so su wannan sai ba ta wannan soyayya a wurin shi radiyallahu an wa a'rbaha. tarihin Aisha lacca ce mai zaman kanta ba wai tarihin ta muke ba muna ambato ne kawai da bai wuce abin da masana Allah ya mata fasaha wajen zance ga ta kuma duk da wannan kuma ta zama ta fi sauran matan abaragen kishi ne ko ita ta samu shiga a gun miji ba ya kamata a ce tana da sauki ba to ba ta da sauki kuma wajen kishi rabbi radiyallahu anha za mu zo mu ji wannan insha Allah to Aisha take cewa arsala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimata binta rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fasta'azanat alaihi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun aiko Aisha sun aiko Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama fasta'azanat alaihi sai ta zo ta nemi izini wa huwa mutaji'un ma'i fi mirqi yana kishingide tare da ni a cikin bargona a cikin kamar ta zauna akan wani tintin ko wani abin shimfada ko menene manzo Allah sai kuma yana kishingide kusa da ita wannan ya nuna babu laifi mutum yana kwance da matar shi a kishingide a gado ko akan kujera wata ƴar shi ko wani ɗan shi ya shigo ya gansu babu laifi sannan kuma wannan yana nuni zuwa ga halastin idan kana da wani sako da kake so ka gaya ma wani ka kasa gaya mai sai ka nemi wanda yake da fuska a wurin shi sai ka aike shi suna da bayani da shi ne sai suka suke garin bar a samu wanda yake da fuska yake da ido to kuma Fatima ta kasance manzo Allah sai alaihi wasallam matukar ta da haka suka ba wanda ya dace su aika ya je faɗi wannan sakon kamar ita sai suka bata sakon suka ce ta je ta faɗa fa adina laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta shigo fa qalat sai ta ce ya rasulullah inna azwajaka arsalnani ilaika yas'alnaka al'adla fi ibnati abi quhafa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tana kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muqamin shi bata ce ya babana ba anan wajen saboda eh, muqamin shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da kowane muqami to sai ta bashi wannan babban daraja na nashi tace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna azwajaka lalle matanka arsalnani sune suka aiko ni ilaika zuwa gare ka yas'alnaka al'adla suna dimandin suna neman da kai musu adalci fi ibnati abi kuhafa da game da yar gidan abu kuhafa al'adlu a nan ko dai ya zama a tsammanin su adalci da aka ce a yi to ya shafi hatta wajen nuna soyayya da haka suke ganin manzo Allah sallallahu alaihi bai kyauta musu ba an gane ya fusanta har a gari ana labari kuma har duk wanda zai kawo kyauta sai ya kintaci ranarta da sai suna tsammanin wannan yana cikin adalcin ko kuma yanzu suna neman da yi adalci a zuciya shi su ma ya cusa soyayya su zama daidai da nashi kuma gane ɗan abin da suke tambaye shi ko dai suna tsammanin wannan rashin adalci ne da suke ko kuma suna tsammanin ah, a cikin adalcin da aka umarni har da adalci a cikin ƙauna na haka suka aiko fatima radiyallahu ana ta gaya mishi ibratu abi hafa da aka ce a zahiri kamar yadda wata riwaya take cikin muslim za a ce akwai kalma da ta faɗi ne ibnatu a ibnatu ibni abi quhafa ne domin abu quhafan sunan kakanta ne amma babu laifi ana iya danganta mutum ga kakansa ya halasta kamar yadda shi wanzu Allah sallallahu suna yakan cewa kan shi ne dan Ibrahim ne ana ibn Ibrahim eh ko ce abi Ibrahim to dan haka anan babu laifi ko dai zama kalmar ta faɗi tunda an faɗi ta a wata riwaya ko kuma ta faɗi haka ne kamar yadda suka bata wa ana eh, faƙalar take ci mushi ya rasulullah ina zuwa zaka arsalani ilaika ya tsallaka al'adla fi ibnati abi kuhafa wa ana sa sakitatun aisha take cewa ni ko ina kwance ina shiru ina jin ana kawo karata faƙalar laha rasulullah sallallahu alaihi sallama. sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ai bunayyatu yake addiyata alasti tuhibbina ma uhibbu shin ke ki son abin da nake so qalat fatima tace bala ku duk abin da kake so ina so qala sai ya ce da ita fa ahibbi hadi to wannan matar da ke gani ki so ta kawai yanzu zara sai sai ba su amsa abin da suka zo nema ba ko sai ba su amsa da ya kamata da sai ya ce to ki je ki gaya musu abin da nake yi ba laifi bane ko kuma su yi haƙuri ta ba za ta iya yin fiye da wannan ba ya gaya musu magana mai daɗi wa ƙulul nasi husna duk sai bai faɗi wannan ba sai ya bari na nuni zuwa ga akwai maganin da idan an faɗa maka kamar ɗayan ka na namiji ba ka ba da amsa sai ka kau da kai akan sai ka faɗa abin da ya fi muhimmanci fiye da wannan ko mun gane to kuma na nuni zuwa ga ke ma mata aure in kika ji wani bayani daga wata mata auren da take auren mijinki ko kuma ma daga ɗan uwan shi ko daga mahaifiyar shi aka ce sun ce kaza sun ce kaza ba kuma za ki ba da amsa ba aisha ba ta tashi ta sa kai a hannu aka ta fara cewa to shikenan ka ji so ake araba mu da kai ni kaza kaza kaza wallahi dama an ce ana shiga malamai dama an ce mun an shiga tsakanin mu ba ta ce komai ba wa ana sakita ko mun gane ta yi shiru ba ta ce komai ba shi ma mun zara sai islama yayi shiru akan magana dan magana ba magana ce da za a kalle ta ba to ce mata da yayi ki so wannan da nake so malamai sun tattauna akan wannan gabar shin zai yi ka sa wani ya so wani abu kenan ko ko yana nufin dama kina santa to ki ci gaba da santa domin ce ma wani kasowa ne ya saba wa ɗabi'a ba a umarni kuma da abin da yake mustahil to ko kuma wannan fasara ɗin biyu kenan ko da yana nufin ki so ta dama na san kiyasa to ki ci gaba da santa ko kuma yana nufin ki so ta amma ba irin wannan ki sa santa a zuciyarta ba a santa a zuciyarki ba tunda dai ina santa to ki mata kara irin abin da muke yi ma masoya masoyanmu idan kina da ɗa zai yi aure duk mata da ya ce yana so kike kuma kina santa haka ne idan kina da ƴa duk mutum za ta aura kike kina san shi idan kina da kawa duk saurayin da kike kuma kina mutunta shi muna son masoyan masoyanmu a ɗabi'ance ko da a cikin ranmu ba za mu iya yin wannan hudda ta soya da su ba akwai misali yanzu mutumin da ke da miki ba amma tun da wancan kauki tana son shi kin hakura kina mutunta shi akwai irin kalar da matar da inda ki za ki zaba ba za ki zaba ma yarki irin wannan mijin ba ko ki zaba ma ɗanki irin wannan matar ba amma tun da shi ya ji ya gani ke ba kya san irin wannan kabila ko irin wannan tsayin ko kiba ko irin wannan kamannin ko irin wannan shekarun nata duk ba kya so ko amma tunda ɗanki ne ya ji ya gani ya kika iya autanki ne dole ke kuma ki so ta to me ke sa kuma lokaci amma ba ma iya wannan sa don lokaci kuma zai ga da uwan miji da matar abin nan ko kuma wani ya ce yana son wata 'ya 'yan gidansu da abokan shi duk suke ko wata mace ce tana son wani miji duka yan uwanta su bijire mata su kisan shi me ke sa haka to wannan ma duka a cikin so din ne saboda muna bala'in san waɗannan masoyan namu ne muna ganin za su cutu ne muka bar suka so wannan ko da kuwa a hakikatin amri san zuciyarmu ne amma dai abin da muke hukuntawa ke dan me za ta so wanda bai da kuɗi ko dan ba ta so wanda ba irin yaran da ba yaren mu ba ko wanda zai bar garin nan da ita ya kai ta wani gari ko wanda yake da wasu iyalan kafin ita duk ba shi ne irin maganganun ba to duk muna ganin in mun bata ta ci gaba da san shi ne za ta cutu to haka shi ma uwan miji tana ganin yanzu ɗana na haife shi na sha wahala ya zo aure wanda mata ta dinga shi wahala wallahi sai da karfi na ya kare duka a cikin san ɗanta ne a garin san shi haka shi wahala ta ba ƴaƴan ma wahala ta ba jikokin wahala duka a cikin su ne a takaice manzala sai islam yana ma aisha umarni da ta ci gaba da san aisha eh, fatima ta ci gaba da san aisha tun da dai shi yana san ta shi kuma ta anshi wannan ta ci gaba da kaunar matar ubanta sai yake cewa sai ci gaba da ce mata fa ahibbi hadhihi fa qamat fatimatu hina sami'at zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ta ji wannan zance daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ta mike ta fita farajat ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma gare su kuma suna can sun taru a wani falo ko a wani yanki na gidan ana jira a ji sako a ji sakamakon wannan meeting din ana jiranta sai ga ta dawo sai suka ce mata yaya akai farajat ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratuhunna billadhi qalat ta ce musu na je na ce mishi kaza kaza kaza da kuka ce wallazi qala shi kuma kun ji amsar da yace laha fa qulna laha sai suka ce mata ma na raki agnaiti an namin shay'in mu dai mana ga wannan baki mana amfanin kome ba wallahi ba amfani da kika mana a wannan tafiya farji ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa quli lahu ki sake komawa ki je ki gaya mishi wannan yana nuni zuwa ga halin mace na naci da yin abu daya a ta maimaita shi inda wannan da maza ne shikenan magana ta wuce amma jinga suka ce ki koma wallahi wannan abin da kike baki kome ba sai ki koma ki je ki fada ki ce mishi ga abin da muke so ba ba mu amsa ba sai take cewa ita kuma sai ta ce musu mene ta ce wallazi a ta ce fa quli lahu inna azwajaka yunashibnaka al-adla sibnati abi quhafa ki koma ki ce mishi yanzu an wuce magana yas'alna yas'alna kawai suna tambaya amma yunashidna ma'anar shi yas'alna bi sautin murtafi suna tambaya suna ɗaga murya wato suna yin kamar yadda za a je gidan rediyo a faɗa abu a ce muna kira da babban murya yawa ne hausa shine yunashidna yanshudnaka suna maka kira da babban murya al'adla cewa sai kayi dalci ibnati abi ku hafa. qalat fatima fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa la wallahi la ukallimuhu fiha abadan ce wallahi ba zan sake magana akan wannan ba yanzu wannan ba rashin kunya ta musu ko mun gane kan duk abin da ke ka umarci yar miji ta je miki ko agula ta ta ce ba ta yi ba ce ta miki rashin kunya sai an duba wa ke da gaskiya a cikin matsala musamman ba karamar yarinya bace ta ma lokacin da girmanta da wayanta da hankalinta tunda baban shi ne duka mai gidan shi ne ogan gidan duka ya ce ka a sake magana su kuma sun nace bai kamata ta shiga ba sai ta ce wallahi ni ba zan sake zuwa mishi wannan magana ba to sai suka ce qalat aisha fa'arsal azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama zainab binta jahsh to da aisha da fatima ta kasa yanzu za su yi da kansu hmm. to shikenan mun ji mun gode da ki abinki <laughs> sai aka aiko zainab binta jahsh a cikin su sai aka zabo da ake ganin me kamar zuwa kan aika <laughs> saboda ita ma kyakkyawa ce ita ma tana ji da kanta kuma tana iya tsayawa ita da aisha su yi musayar miyau su yi magana su maiwa da junansu ita ma tana da alfarma in aisha ta ce an ganta a mafarki ita wahayi ma aka aka ce a aure ta tana faɗan wannan da sauransu Za zaka tana da abubuwan da za ta yi magana ita ma akai shi kenan sai ta tafi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hiya allati tusanini aisha ta ce dama ita ce take yin faɗa da ka da da ni musawama shine wanda za ku dinga ciniki da shi ko kuna tattaunawa min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam dama duk cikin mata ita take take mun gani gani take gani ita ma isasshiya ce ita ma wuyanta yayi karfi fil manzilati inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana tana ji cewa ita ma matsayinta ya kusa kaiwa irin nawa a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bari ki ji magana ta adalci sai ce walam aram ra'atan qattu khairan din min zainaba amma ban san matar take da alkhairi a addinin ta ba kamar zainabu abokiyar hamayya ta ce fa amma ba za ta yi mata sharri ba za ta faɗa adalci game da tana daga cikin adalcin da ya kamata kai mutum ko da kuna da hamayya da shi ka faɗa abin da yake mala huwa ma dai ta ce wa atqa lillahi kuma tana jin tsoron Allah bai wa Allah ce mutumin kirki wa asdaqa hadisa kuma tana da gaskiyar zance wa ausalar rahimi kuma tana sadar da zumunci wa azama sadaka kuma tana da girman kyauta da sadaka ba ta yi fana haka yanzu akan kishe ta kishi da kuma abokin rikicin ma ba ba wanda yake zaune lafiya ba da an da aka je zaki ba da labari na alkhairi akan ta to mutum ya kirkice kewa amma an zaki zidin da kike zauna kin bata ta to ki sani na farko tukunna wannan magana da kike faɗa daukan zunubi kike ko dai zama gulma ne dan aibin da take da shi ne kike faɗa ko kuma ya zama buhutu ne ba haka bane shari kike mata da kage to buhutun kuma ya mafi gulman matsala Allah shi kyauta sai ta ce ma a da wata ƙarrabu wata ƙarrabu bihi ilallahi ko wa ashadda ibtizalan li nafsiha fil amalin lazi tasaddaqu bihi kuma ta fi kowace sakin jiki ta saki dukiyarta a ayyuka da ake sadaka da suna akwai ta'un da aka cire asali ta tasaddaku ne ana cire shi kamar yadda yake zuwa a alkur'ani wa ai ta ƙarrabu bihi ilallahi azza wa jalla ma ada saura in banda saurin fushi kine saura ya ba wata riwaya da ma ada sauda wato duk wannan sifofin ba wanda ya fita in banda sauda amma riwaya ce da nauri ya ce kuskure ne abin da yake shi shine ma ada saura duk a cikin halayenta ban san wani abu da ya zama minus ba in banda saurin fushi min hidatin min hiddatin saboda zafin rai kanat tusri'u fiha al-fai'a amma shi ma fushin da ta yi sai kuma ta dawo cikin hayyacinta dama mai saurin fushi na da saurin hucewa alfai'a hatta ta fi a ila amri hatta tarji'a ila amrillah to haka ita ma ma'ada sauratin min hiddatin kanat fiha sai dai saurin fushi da shi ma saurin fushin yakan kasance tusiri ufiha alfai'a tana saurin komawa zuwa ga halinta na kirki wannan malamai suka ce yana nuni zuwa ga in ana tarihin mutum ko ana ambatan shi babu laifi bayan an baci alkhairan shi kuma an baci wani abu da yake da shi na matsala ka a ce an soke shi ne ko mun gane kar kuma a ce za a yi tayyaban shi kawai a yi shi har a je a zaga shi ya halaka kamar da manzala sai sallallahu yake faɗa cikin hadisi yake cewa ku daina yawan A'a wattamaduh fa innahu fa innahu dhabahu na hana ku dinga zuga junanku wannan kamar yankawa ne sai na Umar wani ya yabi wani a gaban shi yace yace yace yace Allah Allah ubangiji qatalaka Allah laqad a akhaka bi kalamik kai dai Allah wadaran zancenka ka yanka dan uwanka da zancenka shi ake yi wannan ai ta yaban mutum ko lacca za ka yi a ce za a yi citation ko ɗaurin aure za a yi nagon ɗaurin aure da ake a jos sai an ba da labarin kowa da an sai an karanta kamar da ake a wajen party da dinna sai an karanta citation ɗin ango da na amarya din da mutane suka zauna za su yabi 'yan siyasa wanda suke so za su yabi kowa a yi taiban mutane su kuma suna son haka wani ma zai biya kuɗi a yabi shi Allah da shi kyauta to sai malai ya ci gaba da cewa aisha take cewa fasta'azanat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shikenan da Zainab ta tawo ta nemi izini fa azina ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bata izini fa ta ce ya Rasulullah inna azwajaka arsalnani ilayka yas'alnaka al ibnati abi quhafa ya Rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tana kiran shi da sunan shi na karama shi da martaba shi yana daga cikin al'adu masu kyau a cikin larabawa kiran mutane da alkunya ko da sunansu mai daraja da ɓoye sunansu gama gari larabawa suna da wannan amma muku zaka ji mace ko ta ce mijinta liti ko sabi'u ko shu'aibu ko mamman haka misali ya ga duk wannan ba hali ne na mutuntawa ba e kuma haka su ma mazan ba daidai wani mutum daga kiran su matan shi da suna aka gatsayi jamila ko sabuwa ko lantana ko ladidi duk wannan ma shi ma baya cikin alkunya mai kyau ko a ci mata maman wanci ko maman wane ko hajiya ko anti ko <laughs> ko makamantansu ya mana idan mutu ya aure ta girme shi ba zai ce mata anti ba <laughs> eh, eh yadda maza ne suke ba sawa kaje ka aure ta katotuwa dole ka ce mata anti mana <laughs> ko mun gane to a dai samu wani suna dai wanda ya fi mutunci haka sai ta ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lalle matanka ne suka aiko ni in zo in gaya maka kaza kaza wato sai ta yi kamar bata san da wancan labarin ba mai kwanta ta ce ka ji sakon mu daga gun Fatima sai bata ce haka ba sai ta zo da sakon sabo ko mun gane dan kawai kar ta yi kamar bata san da wancan zancen ba ba kuma ta ce to mun aiko da sako mun ji baka magana ba shine muka zo da kanmu na zo da kaina ne a madadin sauran domin duk wannan yana alamta rashin kunya yana alamta rashin sanin darajar na gaba sai ta kawai ta kawo mishi ta ce a ya rasu rasulullah matanka sun aiko ni in zo in ce maka suna so ka dinga adalci a tsakanin hudda da kake da su ka daina sa bambanci aisha ana ganin kana yin bambanci game da ita sai wa rafa'at wa waqa'at bi daga nan kawai ta kalla aisha dan kwata cigaba da ke kuma algunguma eh ba ka ce ba Allah ya tona asirin ki ai duk abin da ake a gidan wallahi muna gani kaza kaza kaza kaza kaza ta inda take shiga ba ta nan take fita ba talat sun ga magana shine ta inda take shiga ba ta tsawai ta zance ta faɗi maganganu irin wanda kishiyoyi suka saba faɗa wa junansu wa ana arqubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ni ko ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni zuwa ga ke mace duk abin da ake kishi da izinin mijinki ko magana zaki da wani ko magana zaki da wata ko fada zaki da kishiya ko yaji zaki ki da izinin mijinki kun ga fada ne ba amma eh yaji kwarai kuwa za mu zo mu ji irin wannan magana akwai shi aisha da ta yi yaji sanda ake hadisin iski ne ta ce mishi ka bannin tafi gidanmu shine yaji ai ko na yi fushi ba na son yin auren na yanzu na fasa ko kuma na neman hutu bari tafi gidan ba kawai sai dai a zo a gaba kenan ba ai ta bugawa kuma kin yi blocking din shi ya kike zuwa yi kenan kuma kwana shida bai bai kice ya ma ki zuwa ya eh, san da sai da kike ba so sai Aisha tana ta kallon manzo Allah sai ta wasallam bata ce mishi komai ba bata maiwa da Zainabu da komai ba tana jira ta jimi zai ce shine arqubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa arqubu tarafahu ina kallon labbansa an ga me zai muni ko kuma idan in ga ya zai mun alama da sa? hal ya azanu li zai bani dama falam tabrah zainabu hatta araftu anna rasulullahi sallallahu la yakrahu an antasira zainabu bata gushe ba tana ta ɗan maganganu iya ranta. har na fahimci manzo Allah sallallahu alaihi yanzu ba zai damu ba sai na kuda na bada amsa ma'ana dama ta san irin mijinta ta san abin da zai yi ta gane ya ba ta dama ta magana watakila ya dan girgiza kai ne kuma kai dai murmushi ko yi tsaki ko ya subhanallahi la hawla la quwwata illa billah to duk wannan abin da ya yi za ta gane me yake nufi har ta gane yana nufin ita ma ta ba da amsa ko mun gane wannan yana nufin kamar da malamai suka faɗa limamin ya faɗa ya ce yana nufin mutum in ka suna faɗa a gaban ka ba dole ne ka tanka musu ba sai su mai sai sa jinin ka ya da wuri sai ka fita ka ba su waje kuma kai samu ka zauna kai shiru kawai ka rabu da su mun ga bai ci musu ta tafasa a sauke ba daga nan sai Aisha sai ta mayar shi ma yana nuni ga halastin an gaya miki magana baki daɗi ba ki mayar kenan sai ta mayar ita ma ta yi mata magana ta mai mata gori ta faɗa ta faɗa ta faɗa ita ma ta ce mene ta ce hatta waƙatu ko la yakra ta sirfa lamma waƙatu biha lam lam an shabha ban batta ba hatta an haitu alaiha sai da na karar da magana ta sai da na ƙure ta aisha ta fita wayo ta titin baki kuma dama wanda ya fara yi bai saba da za a mai mushi ba za ka tafi hatta an haitu alaiha har sai da na gama da ita ga baki ɗaya ta shuru ta rasu da za ta bani amsa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna habnatu abi bakar lalle ke gina abu bakar ma'ana wanda Allah ya yaba mata cewa kin iya ba da amsa <laughs> sun dawa kansu ya karu na musu lalle ya musanta ko da sun yi shuda wannan bai faru ba ya kuwa ce lalle ya gida abubakar ce ke iyaka hadisin kenan sai eh, malam na sai ya kara cewa akhbarani imran ibn bakkar al-himsi قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال bin محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت فذكر نحوه وقالت arsalan nabi sallallahu arsala azwaj nabi sallallahu alaihi wasallam ya kara kawo wani isnadi daga malamin shi Imran ibn Bakkar al-Himsi uh, Imran ibn Bakkar ibn Rashid al-Himsi uh, wani malami ne ladani ne na garin Hims rasuwarsa shekara ta 271 yana da hadisi a cikin sunan Nasa'i kadai daga cikin kutubus sita sauran isnadin duka rijal ne sanannu Abul Yamani uh, daga daga Shu'aib shine ibn Abi Hamza din shi kuma daga limamu Muhammad ibn Shahab ibn daga Muhammad ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Shahab kun ji isnadin na biyu kenan ko ta hanyar wane Shu'aib ibn Abi Hamza shi ma yace istazanat Zainab ta zo fa istazanat fa adina laha fa dakhalat fa qalat nahwahu irin wancan hadisin khalafuhuma ma'marun ma'amar ya saba masu biyun nan farawahu an zuhri an urwa an aisha shi ta shi riwayar daga zuhri maimakon daga wane daga abdurrahman ibn al-harith ibn hisham daga aisha shi sai ce daga urwa dan zubairu to shine saba wanda ya dan isnadin yana cikin sayan muslim shine na hanyar daga shi yunus ibn yazid shi ma ya ce daga wannan abdurrahman ibn al haris ibn hisham daga aisha allah ya kara mata yadda yana cikin sahih muslim da sunanin da musulun imami ahmad ibn hanbal wannan wannan hadisin ah, shi ne zai kara kawo shi da wata riwaya ah, amma ya kamata mu karanta wasu maganganu da ya ambata anan daga daga ainihin wato al'imamun nasai al'imamun annawawi amma bari mu ji riwayar kamar yadda ya faɗe ta da ce, ah, akbarana muhammad ibn rafi'in an saburi fikatun مأمون kala Haddasa na Abdulrazak. عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها إن نساءك وذكر كلمة معناها ينشدنك yace daga malam Muhammad ibn Rafi wani malami ne mai zuhudu kwarai yana da harisai a cikin kutubul sitta in banda musnad in banda in banda ibn Majah rasuwarsa shekara ta 245 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam um, sai kuma shi yace ma'amunun fiqatun ma'amunun ya yaba mushi yace daga Abdurrazzaq ibn Hammam kenan Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi Abubakar al-Sanani al-Imam Abdurrazzaq al-Sanani mai tafsiri da musannaf wani kasurgumin malami ne cikin malama hadisi malamin Imam Bukhari ne ya rasu shekara ta 211 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami wanda bai kamata ce ba san shi da kyau ba Abdurrazzaq al samani wanda sai da mutane suka dinga kaura daga garuruwa suna zuwa Sana'a dan su je su koyi karatu a gurinsa Allah ya gafarta mishi shi kuma daga Ma'mar ibn Rashid al-Sanani shi ma Abu Urwa al-Azdi alimul Yaman kenan wanda rasuwarsa shekara ta 153 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ma'mar ibn Rashid asalin shi ba mutumin Sana'a bane ba mutumin yaman bane mutumin kufa ne asalin shi ita shi je kasar san'a ya je kasar yaman karatu da ya ya koyi karatu ya koyi ilimi sai malamin su ya rasu malamin su na rasuwa kawai sai suka ga wannan yaro ba za su bar shi ya koma garin su ba in ya koma garin su an yi asara aka rasa yadda za a yi sai aka zauna aka yi mitin sai suka ce kayidu a a mashi turki mai turki na zamu aka ce a bashi mata kawai yana shirin zai bar gari ya gama kabi sai aka ce to akar kalla dama an shawara wallahi akwai wata ba ta baiwa Allah ya ce mutamassika da addini ana ganin ba wani dace da ita sai kai kawai suka saka ba shi aure ya aura yana yin auren nan shikenan zai tafi ya ce ga mahaifiyar shi tana can garin su kaza kaza zai koma ka ce to algatu na ka tafi da amarya ai abari da dan gama ko da dan shagalin biki a dan yan kwanaki ku dan na tukuna kafin a ankara kawai amarya ta fara laulayi shi kenan aka ta ayyana ba a yi tafiya da ita ba doguwar tafiya irin tafiyar raƙumi a jira ta ta haihu tana haihuwa kuma shi kenan aka fara shirin suna shirin kaza <laughs> a takaice dai har wajen shekara uku bai samu ya ya ga mahaifiyar shi ba karke zuwa ya ɗauko mahaifiyar ya dawo da ita wannan garin shi kenan ya haƙura an garin ka haƙura da shi shi da garin sai dai kuma labari bai sake kuma garin su da sunan zama ba har ake ci mashi as-sanani ma'amar ibnu rashid babban malami ne shi ma shi kuma yana riwaya dama kullum daga al'imamu zuhuri Zuhri Zuhri kuma daga Urwa shine kamar yadda muka ji to ma'amar kun ga shi ya saba wannan isnadin ya kawo a ah, matinin kusan irin su daya da wannan waɗannan duka mazajen mazajen Imam Muslim ne in banda Imran eh, ibn Bakkar din can eh, in banda Imran ibn Bakkar ah, sannan al'imamu Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin al'adabul adab mufrad haka haka al Ahmad ibn Hanbal sun fitar da shi bukhari kuma ya yi ta'alikinsa wannan riwaya ya allaka ta a cikin asahi ɗinsa kamar da muka faɗa a baya imamu sai yakan kawo waɗannan abubuwa don ya nuna wujuhu ne na saɓanin isnadi to ban so mana shiga cikin wannan technicalities ɗin da yawa amma babu laifi abin da aka ambata don bai yiwa tsallake su gaba ɗaya to mu kalla ta'alikin da ya ƙasa gashi nan wanda suke da irin nuska za su gani inda sa lamba ta bakwai yake cewa akhrajahu muslim da lamba da kaza kaza sai ce wa fi sharhin nawawi ala muslim a cikin juz'i na takwas yas'alnaka al-adla ibnati abi quhafa ma'anahu yas'alnaka taswiyata bainahunna fi mahabbatil qalbi suna cewa lalle ka daidaita kaunar da kake mata ta zama ɗaya da nasu a cikin zuciya wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwi fil af'ali wal mabiti wa nahwihi tunda dai annabi ya kasance yana daidaita tsakankanin su wajen ayyukan shi da kwana da yake a wurin su wa amma mahabbatul kalbi. amma so na zuciya fa yuhibbu aisha min hunna. ya kasance yana son aisha fiye da sauran wa ajma al muslimuna ala mahabbatu ala anna mahabbata hunna la taklifa fiha malamai kuma sun hada kan cewa ƙaunar matanka da za ka yi babu taklifi babu dole wala yalzamuhu at-taswiyatu fiha Da haka ba dole bane akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daidaita tsakankanin su haka ma ba dole bane akan wani shi li'annahu la qudrata li ahadin alaiha illa Allah subhanahu wa illa Allah subhanahu wa ta'ala don babu wanda yake daidaita soyayya wani a cikin zuciyarka sai Allah madaukakin sarki wa inna ma yu'maru bil adli fil af'ali ana umarnin maza ne da su adalci a cikin ayyuka wa qad ikhtalafa ashabuna wa gairuhu min al ulama'i fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana hal kana yalzamuhu al qasamu bainahunna fi dawani والمساواه في ذلك كما يلزمه يلزم غيره او لا يلزمه امام النووي yake cewa malaman mu na shafi'iyya kenan da sauran malamai sun yi sabani akan shin dole ne shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba kwanan ko ba dole bane akan shi kamar yadda yake dole akan sauran wasu mutane bal yaf'alu ma sha'a min ithari min ithari wa hirmani ko kuna ya dama ya jawo wata a jiki ko ta kuma ya mai da ita gefe fal muradu bil hadisi amma dai wannan hadisi abin da yake nufi talabul musawati fi mahabbatil kalbi, lal adli fil af'ali suna neman ya daidaita su ne a san zuciya a so na cikin zuciya ba wai a ayyuka ba fa innahu na? hasilan kat'a so a wajen aiki dama ya faru wali haza kana yutafu bihi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alaihinna hatta ba'ufa dan haka ne ma san da yake ciwon shi na rashin lafiyar mutuwa ba bashi a daki ɗaya ba haka aka dinga jalli da shi a kai shi nan a kai shi can a sai da su matan suka shawara suka ce muna ganin ya dace a bar shi a ɗakin Aisha ita kadai fasta'azawna hunna fi an yumarraba fi baiti Aisha sai da ya nemi izinin su sannan suka bashi dama ya ainihin wato yi jinya a ɗakin aisha wannan aka ce saboda kowace ta samu ladan jinyan. kuma kada manzo Allah sallallahu alaihi ya ba wata sunna akan idan mutum ne da lafiya shikenan sauran mata babu ruwan su da shi amma akwai rashin lafiyar da zai zama takura ne ya kamata kowa ya ta ji daɗin shi ya zama ta sha wahalar shi ko ba za a ba ma ko ƴaƴan shi ko wanda a ɗakin tefa da rashin lafiya ko wanda ake ganin idan ma ta nas ce ko ta yi irin jeci din nan a kowa ta ɗana wahalar jinya kamar ta ji daɗin rayuwa da shi sanda yake lahiya in ma asibiti yake a dinga zuwa kowa tana kwana wurin shi kowa ta wanke mishi uh, uh, kayan aman rashin lafiya ta tayar nos yi mishi allura in gyambo ne da ta za a wanke shi duk za a samu lada sannan kuma a manzara sai su kai ba wata sunna wadda ta zama abin rikici don wata sai a rikici ta ma akan haka sai ba ruwanta mijinta ne ko a baro ne a sa kawo mata kayanta ba ruwanta azan <laughs> mata sai a hankali wallahi to sai yake cewa mene na'am sai yake a wannan isnadi na na na na ma'amar ibn rashid daga zuhuri yace inna aka kulna laha a الازواج azwaj nabi sallallahu alaihi wasallam فارسلنا fatimata ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa فقلنا laha suka ce mata inna ki ce mishi inna aka wa zakara kalimatan ma'anaha ya ambaci ta kalma take nufin yanshudnaka suna magana da babban murya al'adla suna neman kai adalci fitnati abi kuhafa game da yan gidan abu kuhafa قالت فتنة أبي فتنة أبي قحافة قالت فدخلت علي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في مرتها تشبه من الله صلى الله عليه وسلم yana tare da Aisha a cikin mayafinta faqalat lahu tace inna nisa'aka arsalnani wa hunna yanshudnaka al'adla fi ibnati abi quhafa tana da irin wannan magana faqala laha annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace mata atuhibbinani Fatima kina so na kuwa faqalat na'am tace kwarai kuwa qala sai yace fa ahibbiha take kaunaci Aisha wannan su'al da mata su'al ne takriri ya san tana son shi amma yana so ya ƙara tabbatar mata ne da cewa zai gina wannan magana a bisa ƙaunar take mashi farajatu ilaihinna Fatima ta ce sai na koma wajen su fa tuhunna bima qala na faɗa musu abinda annabi ya ce laha na ce musu kun ji abinda ya ce mata fa qulna innaki lam tasna'i shay'an ba abinda kike mana farji ilaihi ki koma ki kara gaya mishi fa qalat wallahi la arji'u ilaihi fiha abada tace na rantsi da Allah har abada ba zan kara mishi wannan magana ba wa kanat ta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haqqan hmm. dama ya ce ta isa ya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ce ta gaske wato wata fahimci rayuwar shi take san shi ba ta san bacin ran shi fa arsalna zainaba binta jashi saka ta ke zainabu ke ke da baki ki kije hmm. qalat aisha Wahiyar التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أزواجك أرسلني Zainabu ta ce matan ka sun aiko ni wa hunna yanshubnaka al'adla suna cewa lallai da babban murya suke kira zuwa gare ka ai musu adalci fitnati abi quhafa thumma aqbalat aqbalat alayya sannan ta jiyo ta kalle ni fa shatamatni ta babbace ni ta zazzage ni ta ci mini mutunci hatta zanantu annahu la yakrahu an antasira minha har na fahimci cewa manzan Allah su zai salama ba zai kyamaci in rama abin da ta gaya mana ba ah? ok faja'altu na nabiy sallallahu alaihi wasallam ko sai na dinga kallonsa wa an zuru tarafahu ina kallon idan sa hal ya azanu li fi an tasira antasira minha qalat fashatamatni hatta zanantu annahu sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an an tasira min ha ta zazzage ni har sai da naga cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kyamaci in rama abin da ta muni ba fastaqbaltuha ni ma sai na fuskante ta falam albas kafin ka ce kyas an afhamtuwa na sa ta tayi shuru an afhamtuwa na shirintar da ita faƙalar qala sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce mata ha ibnatu abi bakar lalle wannan ɗaya abubakar ce ta isa ya a gidan abubakar wato ya ce mai zuciya da ta san ciwon kanta Wani ya nuni zuwa ga komar da abu zuwa ga dangin mutum idan an gai wani abu a ce dama yan gidansa za su aika abin na alheri ne ko ba na alheri ba mun gani yauwa sai ce wa abdala qalat aisha aisha take cewa walam aram ra'atan aksara khairan ban san mace ta kai alkhairin wannan mata ba wala aksara sadaqatan ban san ta kai ta sadaka ba wa awsala li rahimin ban san ta kai ta sada zumunci ba wa abdala li nafsiha fi kulli shay'in wadda take kuma sanya kanta a cikin duk wani abu ta taqayu taqarrabu bihi ila Allah duk abin da yake harkan neman lahira ne zaki ga ta sa kanta tana yi kan cikin karfi ila Allah azza wa jalla min zainaba ah, ma ada saura min haddi ko hiddi da ana karantawa min hiddin kana fiha sai dai kuma zafin fushi da saurin fushi ah, tushi ku fi hal fai'a kafin ka je ka dawo ta bar wannan fushin qala abu abdurrahman al-imam an-nasa'i shine abu abdurrahman yace hadha khata'un wannan isnadin kuskure shine isnadin zuhuri da urwa daga abin nan ma'amar daga zuhuri daga urwa amma eh, yadda ya sadi yake mai kyau shine zuhuri daga wane daga muhammad dan abdurrahman dan alharis dan sham shine riwaya waɗancan guda uku salih ibn kaisan shu'aib ibn abi hamza da yunus ibn yazid ya ce wannan kuskure ne wasu abun da zai kablahu abinda yake daidai shi ne abinda ya gabanin wannan shi ne abinda yake daidai na fata mana biyu sai ya kara cewa kuma na sai ya sake ya ce a akbarana ismail bin mas'udin kala haddasana bishirun ya ali mafabbal, mufaddal kala haddasana shu'uba an amrin ibn murra an murra an abi musa an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya sake kawo isnadi daga Isma'il ibn Mas'udin al-Jahdari wanda shi ma Nasa'i kadai kadai da rawa daga gare shi malamin Nasa'i ne shi kadai wannan isnadin shi ma rijaluhu dukkanin su rijalul shaykhaini ne rijalul shaykhaini dukkan sun banda shi wannan malamin nashi Isma'il ibn Mas'udin al-Jahdari duka sauran suna da hadisi a cikin Bukhari da Muslim sannan baya ga baya ga shi Nasa'i al-Imamu al-Imamu Abubakar ibn Abi Shayba ya fita da hadisi a cikin al-Musannaf dinsa haka al-Imamu Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa haka ibn hibbana a cikin sahihinsa haka kuma muhi sunna al a cikin sharhu sunna da sun fitar da wannan riwaya sannan kuma baya ga su za mu zo mu ji ƙarin bayani akai yace daga bishiru ibn al-mufaddal kenan shi kuma yake cewa shi kuma bishiru yake cewa daga shu'uba daga amr murra amr murra al-muradi daga baban shi murra dan sharahil kenan wanda ake mashi lagabi da tayyib shi kuma daga abu musal ash'ari abu musal ash'ari wannan mai daɗin muryar nan daga cikin sahabbai wanda annabi yake cewa an ba shi murya irin muryar dawudu wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya ji karatun shi ya tsaya ya saurara sanan da safe ya ce mishi ai na ji karatun ka kuma na ji mala'iku ma sun suna saurare wani mutum ne mai falala kwarai da gaske abu musal ash'ari radiyallahu anhu a kamar yadda ambata wannan hadisin yana na cikin bukhari da muslim al-imam tirmidhi da ibnu majah sun ruwaito shi mun ambaci ahmad da ibnu hibbana akwai imam tabarani ya ruwaito shi haka haka abu nu'aym al-asfahani a cikin hilyatul awliya duka su ruwaito hadisi ne sarare sannan ne shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatance yake cewa faddu aisha ala nisa ka fadli saridi ala sa'ir ta'am falalar aisha akan sauran mata ba wai matan gidan shi kadai bana annisa anan bil ma'anal a'am to kaman falalar asarid ala sa'ir ta'am to ya kamata mu fahimci tukunna menene asarid sai za mu gane kuma ya aka ya dara wa sauran abinci menene asarid asarid shine fatan nama ala sa Hausa tawa ta fito larabawa suna yin abinci iri daban-daban an san nama muhimmin abinci ne a wurinsu sukan yi eh, balangu ko kilishi ko gashashe ko soyayye da duka sauransu to amma ko wanda ake yi wanda nake ga ana fatan doya haka ake fatan nama na jin da mu nama mutum cin irin shawar ba farfe su kawai da kika sani ba ne. ya kamata a dinga yin wannan abincin ko <laughs> to abinci ne na alfarma na farko tukunna al'ummar da ke rayuwa a wannan zamanin yana daga cikin abinci muhimmi a gunsu wato wanda kowa yake so to ita ma haka take son kowa kenan na tuna muna yara ba abincin da muke so kamar shinkafa an da yara haka suke shinkafa ce kawai abincin da yara suke so ni ban san inda yara suke so indomi ko hannu <laughs> wala yake indomi yanzu shi ne abincin da yara suke so to sannan kuma abinci ne wanda yake yana da wato lafiyayyen abinci ne duk in ka ci shi zai ƙosar da kai nan take sannan kuma zai maka amfani a jiki zai sanya maka annashuwa wannan jin daɗin da kake cewa ka ci abinci mai kyau akwai wani satisfaction da kake jin ka abinci mai kyau ko to za ka ji shi sannan kuma abinci ne da duk in kai baƙo ko ka kira mutane walima in ka ba su shi ba za su raina ka ba sannan abinci za a ci shi a matsayin breakfast za a ci shi a matsayin lunch za a ci matsayin dina wato aisha wata mace ce wadda ko da yaushe aka buƙaci wani abu a gurinta za a samu ko mace ce da duk inda ka je zaka nuna ta ka ce wannan mata ta ce manzo Allah zai ta ko ina ko kamar idan a ko ina za a yi bada wannan abincin a gida a walima a wurin tarurruka a wajen buɗe baki a wurin sahur a wurin cin abincin rana a taron bikin aure kowaye ba a bashi yanzu duk bakon da kika yi a ce misali yanzu kawai yanzu ya zauna a kawo katon kula na abinci na tsammanin shinkafa ne yana buɗe ga babu komai a ciki kawai sai naman shi ne asalin abincin wato zai ma nama cin tuwo hmm. ba cin miya ba an sa kun gane bambanci akwai nama da ake ci a miya shine kwaya ɗaya biyu da zaka sa rabi ya makale rabi ya wuce ta kuma nama wanda za zaka ci shine abincin kawai wannan sai a maka suke yin wannan da irin kaje gidajen attajirai amma mu talakawa da wata rama ba ke samun nama ba sai wanda Allah ya huwa ce muwa ba to shine asari na san mutane da ma suna fassara asari da suna to ba to bane gaskiya ba to bane in ka ka karanta literature na larabci za ga asari abin da yake nufi kawai zaka fassara shi da Hausa shine fatan nama gashi Nawawi yayi sharhi da yake cewa qala al ulama ma'anahu anna sarida min kulli ta'ami afdalu min al-maraq wato shi as-sarid ya fi daɗi ya fi falala fiye da al shine farfesu wato shi ma ya so ya kama da fatan nama amma shi naman bai wadata ba rabi romo ne rabi nama ba shi ne farfesu ba to shi kuma wata zai zama duka naman ne amma burga shi haka an yadda ake burga fate ya zama hatta ruwan ruwan nama ne duk bakin ku ya tara ne ko to fasaridul lahami afdalu min marqihi bila faridin fatan nama ya fi wato roman nama daɗi wanda ba fatan nama ba saridu ma la lahama fi afdalu min maraki haka in fatan ma na wani abu ne wanda shi ma ba kama a ce kuma wannan abinci daban shi ma saridu dinsa wato irin wannan to shi ma yafi wanda ba shi ba yace wal muradu bil afdaliyati naf bi afdaliyati bil afdaliyati naf'uhu ana nufin wajen amfanin sa a jiki wa shaba'u minhu da koshi wa suhulatu masagihi da dadin ci dadin taunawa saboda ya nuna lugu ko mun gane wal iltizazu bihi da jin dadin cin wa tayassuru tanawulihi da kuma saukin ci wa tamakkunul insani min akhdhi kifayatihi minhu bi sur'atin da kuma nan da nan zaka cika tashi wa ghayr zalika da wasu abubuwa da waɗanda ba wannan ba fa huwa afdalu min al-marqi kullihi wa min al at'ima ya fi sauran abinci gaba daya falala yace wa fadlu aisha ala nisa'i za'idun falal aisha ta karu akan mata ka ziyarati fadli as-saridi ala ghairi min al-atima kamar yadda falalar sarid din nan tafi sauran falala wasu sun kara da cewa kuma ta wajen tsada saboda wannan abincin za a yi kashe kuɗi fiye da sauran abinci to haka aisha ta fi kowace mace tsada kenan ko eh walaysa fi hadha tasrihu bi tafdiliha ala maryama wa asiya anan kuma ba fa a ce tafin maryamu da asiya ba la hikimali annal murada tafdiluha ala nisa'i hadhihi al-umma to yana iya ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama yana fifita ta ne akan matan wannan al'umma din banda matan wasu al'ummomi kuma haka din yake domin a wasu riwayoyin manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa khairu nisa'iha maryamu wa khairu nisa'iha khadija mafi alherin matanta matan al'ummata maryamu ta fi alheri a duk matan bani isra'ila haka asiya mata da firauna ta fi alheri a kan duk matan ta za ka allah ya buga misalai da su wadda wallah wa masalai lalzai na amanin ra'ata firauna ko in ka nan lalzai ne zaka in baitan filganna da kuma wa mariya mabnata imran da fi asanar farjaha waɗannan guda biyu allah ya buga misalai da su a wajen karama da iffa da kamewa a a a me yasa suka samu wannan karamar saboda sirraye a lokacin da hakan yana da wahala domin ka rayu a inda ba za ka samu halin yin barna ba don ka zama nagari to ba kai wani abin kirki ba yes dama shi ne default amma ka rayu inda ake barna ka iya kara kanka ma'ana yanzu wanda aka ba bashi ajiyar kuɗi bai ci ba ya fi balala ke don dama ba bashi ajiya ba balantana san ko zai ci ko ba zai ci ba ko ba haka ba to su sun rayu kin ga wani ta a gidan fir'aun gidan da ake kafirci ba ta yi ba wacce kuma ta rayu a tsakanin banu isra'ila a lokacin suna zamanin barnar su ita ba ta yi ba shi za Allah ya yi su da wannan to ita kuma khadija ita ma ta rayu a irin wannan yanayin da haka tafi aisha falala al-imamu zahabi ya kawo wannan magana cewa an ja in ja akan da aisha da khadija wace ta falala karshe ce kai ni dai na gamsu khadija ta falala kuma wannan shine gaskiya domin za ku zo ku yadda da ta je garin wannan zafin kishin nata ta ce manzala sa islama kai kana ta labarin wata tsohuwa wadda shamba ta riga ta tsufa bakinta yayi ja laɓe ne abin nan ne da shi ne ko babu hakuri Allah ya canza maka fita sai da manzo Allah ya wata ɗaya yana mai mata da magana akan wannan ce Allah bai canza mini da wata tafi Khadija ba Allah ya azan da ƴaƴa daga gare ta kuma kun kasa bani ƴaƴa kullun da safe ya tsaya kofar ɗakin ta ya ga mata wannan karatun ta ce daga nan ta da damar dama ta sani ba ta taɓa yin haka bikin ga nuna mata ashe khadija na gaba da ita khadija tana gaba da ita to daga khadija in yi so sai a ce sai ita ko kuma a ce a iya matan da ta rayu da su tunda ba ta rayu tare da khadija ba duk kishin take da khadija ba ba taɓa zama ƙarƙashin igiya a wurin tare ba sai da khadija ta rasu sannan aka yi magana a aurenta irin abin da ake cewa kishi da matacce ko eh, kishi da matacce ko haka to ina ganin bari mu saurara a nan Ah, alhamdulillah mun dan yi da dan yawa yau kuma mun dan ambaci fa'idojin ah, a cikin karatun ina so ne wani ta'aliki ya shiga cikin bayanin shine mu gane manufar da muke karanta wannan littafin shine jama'a muna rayuwa a wani zamani wanda rigingimu sun yawa sosai a cikin fahimtar juna tsakanin ma'aurata a matsayin mu na dalibai da wanda muke hulɗa da 'yan mu ɗalibai ko wasu wanda suke ganin mu masu karantarwa ne ko suke kira mu da suna malamai suna yin mana tambayoyi kullun rigima an yi rigima kaza an yi rigima kaza ko mutane sa ta neman solutions akan irin wannan rigingimin an rasa shine muka ga gudunmu da mu za mu iya bayarwa shine mu nemo solutions daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gida mafi albarka shine gida mafi alkhairi kuma shine dukkan abin da ke cikin shari'a ne ta yi waɗannan abubuwa idan muka karance su muka ɗabbaka su zuwa zuwa nan gaba kaɗan mu samu sauƙin waɗansu rigingimin mafahimci kuma wasu abubuwan ma ashe bai kamata sai an yi rigima a kansu ba wanda kuma sai an yi rigima ga yadda ake warware su wannan yana daga cikin asalin manufarmu gaba da karatun nan da komai da muke karantawa fatan mu shine zai mana amfani a aikace wata za ki da fatawa da shi ko tana zai faru akan wata kawaki ko kuma zai faru akan ki kuma ta faruwa akan irin ki ko wata ki zaki ga yadda ya kamata a samu solution game da wannan ainihin irin rigingimu da sauransu farko dai mu san cewa tukuna dama rigingimun ɗabi'a ce domin inda wani gida zai tsiraitu daga gare su to da gidan manzo Allah sallallahu alaihi ya fi karfin a su amma aka yi ko shine wannan takun saka da muna na fahimta ko muna na zato ko tunanin cewa wancan ba a kyauta mata ba ko tunanin cewa mu ba a mana adalci ba ashe yana iya tasowa har a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ɗaya kenan na biyu kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka mishi wannan abun bai ja haushin su ba bai musu tsinuwa ba ko ya ce shi kenan ai ba sa kaunar shi irin yadda shi a yanzu ke wannan fahimta wannan gurguwar fahimta ce tasu ta masu gurgun tunani shi annabin bai fahimci haka ba inda laifi suka yi da Allah ya mai musu da martani Allah baya kyale amma manzon shi wani abu ya kyale yana cewa abin suka yi ɗabi'a ce Da haka ke ma in kina yin naki yin ɗabi'a ne amma dai ki bari dabi'a ta zaki zuwa ga yin wani abu wanda yake an san barna ne gashi har an ji cewa an yi zagi ba wai zagi ne ka ci gidanku kin ci gidanku ba zagi na irin abin da aka saba na goyi ko habaici ko gugar zana irin wannan maganganu ne take nufi da zagi ko mun gane gugar zana ai dai mu gani eh ai dai kaza kaza ai wallahi ma ba a fi mu komai ba ai mu ma kina ganin babanki wai abokin shi ne ma babanin mu abokan shi ne eh ka a riga gani ki gani eh, eh, babanki ya riga babana musulunta ne misali irin wannan abubuwan ko mun gane irin wannan gorace goracen ne eh haka irin waɗannan maganganun to su take ne ba wai zagi ka ci ka ci ka ci ɗinka ba ba irin wannan bane wannan an hana wannan baya cikin ah, mutunci da karama baya ciki sannan abu na gaba shine a baya ga cewa ɗabi'a ce kuma ga yadda ake mu'amalanta ta sannan kuma san cewa mu a matsayin mu na musulmi ba zai mu samu wato alkhairi ko mu iya gyara matsalolinmu away from makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu da kai daga gare ta kullun nakan fada cikin raha in ce wace ka ga wato da ta ki zaman aure ba zawara ce kuma ta zama ita ce wai expert tana ba mata shawara yanzu akan waya za su zauna lafiya inda ta bi shawara ita ne saba ta zauna ba ta zo ta zama ta mai da kanta expert da kuma da kuma mata hankalinsu ya koma kan wani shiriri ta da wani abin nan gara ba wanda za su ji magana wata ba zawara. wasu ma yanzu magana sa alnu suke ji abinda sa alnu suka nuna musu a cikin a fim ko a littafin hausa to shine solution wasu kuma su tafi zuwa ga har zuwa gun boka in ga ta rasa imaninta wata ta dinga wannan shaye-shaye maganin matan da ita kamu da wani kansa rana a tsaka duk wannan ba shi da ba shi da maslaha a cikinsa to mu ba abin da mu ba abin yake ɗabi'a a ɗabi'arsa mu za mu amalanci abubuwan mu'amalance su a bisa gwargwadon yadda sunna ta karantar da kuma abin da aka san yayi kama da mutunci yayi kama da al'ada ta gari ku duba da yadda ku ga magana ta faɗa ta yabo ga abokiyar hamayyata wannan sai mutumin da yake da gaskiya a zuciyarsa sanar zai iya faɗan wannan ya bari shedan ya kasa ziga shi ya iya faɗan wannan gaskiya a cikin bada labarin faɗan ba ma'ana kun yi rigima da kishe ki kin kira kawaki ki faɗa mata labarin faɗan ko kin je gidanku ki faɗa ko kin je gidan ko za ki faɗa amma kuma ki dige da ba da labarin alherin kishiyar wa zai wannan sai wanda Allah ya ce maka to bar mu saurara anan insha Allah sai Allah yake mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh